to yanzu kin ga dan dangi ne kuma alhamdulillah abin da ba so nake a dade a ba lalle ya kamata tunda kina so na muna soyayyan nan kowa ni ba karamin mutum bane ba dan dangi ne kuma ta yi saboda na yi kanki turo a yi abin da za a yi a gama saboda kawai dai kin san kin shiga raina kuma ina son ki ina ganin abin da ya cancanta kawai ne to an ma haka na kusa ba ji daɗin wannan lafazi amma yanzu ina tunan sai babana ya dawo idan ya dawo zai zo samu umma za ta mishi magana kina ganin kuma mahaifin naki zai yarda zai yarda saboda yana son abin da nake so dama dai yanzu ana yawan iyaye magana cewa ba a yi wa yara a wurin dole da kina so na ina son ki kamata a ce an samu daidaituwa iyayen mu su daidaita a magana gemu da gemu a auren shi ne abin da yake yawa na gode malam gadi na gode fa na salamu alaikum a yar malam <laughs> nan kina ta shi ne ko magana ta zo ni ta zo kusa kenan kai irin wannan wannan yar malam sai ki ce mun wannan ai na gida ne wannan na rarrabe da shi domin ala alagafa ta malam ya kokari ya fama da jama'a kai sai dai a gode Allah Allah ya yi maka baiwa kuma ka gode Allah ka gode ka sake gode ba shekaran jiya wacce na karye ko kwana kan shekara na tsaya kamar zan wuce kamar masallaci zan shiga raka bai daidai kan lungu sai na ga ana kwaso ta wallahi malam da aka kwaso wata aka karye ke kwana ki nake tafiya zai ana wani haka din nan ana wani haka ni ma sai na fake sai na rinka kwasowa Allah ya tabbatar da alkhairi wannan abu yayi daɗi wannan shi ne dakan daka shi ka daka tankadan bakin banka tankadan bakin ƙwarya mutumin kirki ne jama'a sun rarrabe da kai wannan kuma ya ta ce kuma yarinyar nan ita kanta ita ma yan dangi ce Allah ya tabbatar da alkhairi eh kuma duran da za kwaso ni ma ce min ni ma a ce ni ma kwaso a to barawo ma kwaso kwaso kayan wani balantana kwaso ki barawo sai dai kwashi kayan wani aka biyo shi a guje balantana shoki na kwaso ni mu din ba wa zan yi har wannan hakan galantoyin da kace yi sai dai zan yi galantoyi wallahi duk da yarinya tana gai eh ranar daurin aure in yarinya ta kwaso na ta ni ma zan kwaso eh wannan shine nake ta Allah ya nuna mana auren Allah ya tabbatar da alheri ai kurin Allah ya maka albarka na buri na so nake duran da aka ake kwaso wannan ni ma ka gaya mata ta gayyato ni ni ma zan kwaso ɗaya ɗaya shiru barawa ma kwaso kayan wani ballantana kwaso shirki direba ma sai da ya kwaso kwana dan alallaka sai da ya kwaso kwana dan kabu kabu ya kwaso kwana ballantana kwaso shirki yau a kwaso yaro kai ma gidan ne yawwa na san girin wannan na san girin wannan Allah Ka fi da wata sabuwa ba ne? Ne da wata sabuwa fitar ni ma fitar da. Dama abin da ake cewa ba ma kunyar rawa ko gidan ne. Yawwa, daman kuma ga ka gidan sirikan. Ba ma kunyar rawa ko gidan sirikanmu ne. Yawwa. Baba, dan Allah baba ka je. Yana na. Kai! Dan Allah baba ka je. Ba ma kunyar rawa ko gidan sirikanmu ne. Baba don Allah ka je. Ta zan kwada ki wallahi. Ba ma kunyin raba ko gidan sun kama. Ko gaban baban mu. To. Allah ya maka albarka. Allah ya ma albarka. Kai na kwashi shoci wallahi. Wannan sai na rangama da marar tuwo. Na gode yaro, na gode. To me yasa A gabansa ba, in faranta masa. Tunda nema nake imani ke, a kan ki komai sai na yi, ba abban mu ne yana so. Saboda haka ki haƙuri, shi dama ai yanayin abun kenan, abun da ake faɗa ni abun da na ji daɗi ma da mahaifinki masoyin harkar nan ne. kin ga inda wani ne sai sai ba zai baki ni ba in dan rawaye-rawaye ne to amma kin ga tunda yana so tuwo na mai na shikenan ko a ranar bikin ni ma ga na abba ga na ki sai mu ta kwasa shi shikenan to menene aiki ya haƙuri kawai wannan abin shine daidai shi magana yanzu kawai abin da ya tafi ifi kawai mu tafi mu farin ciki za a tsaye da lokacin auren mu shine kawai abin da za mu ni murna nake yi na zama ango da a gaban hafizu ne ma haka zan dinga ɗebo shokin nan tunda na zama ango darakta hafizu kenan yanzu daga nan gidan darakta hafizu zan je in gaya masa ai magana aure na tazo tunda yanzu ma abba ya ce ya bani ke har ɗebo shoki tare shi kenan ni farin ciki ne ah, to ai menene ba ma kunyar rawa ko gidan sirkan mu ne wannan ya tabbata kenan shi hafizu yanzu abin da nake so da ke tunda kin ga ni dama gidanmu sun bani dama fito da wacce nake so ke nake so na zo gidan ku ga abban ki supporter na ne yana son shokin nan ke ma yanzu abin da ke bai shawara ki koyi yin shokin nan ranar bikin mu gani ga ki ga abba na ga abban ki da umma na mu taru ni ta ebo shokin nan na farin ciki eh lalle sai kin yi shokin nan yanzu ki dan ebo in gani tabbatar da cewa da lalle cewa kina so haka ake yawwa ah, suna malam daushe masu ruwan da baibayi